Gwamnatin jihar Plateau ta sanya dokar hana fita na awa 24 a ƙananan hukumomin Jos ta Arewa da Jos ta Kudu har sai yadda hali ya yi. A wani jawabi na musamman da gwamnan jihar Simon Lalong ya gabatar wa al'ummar jihar Plateau kan zanga-zangar kawo ƙarshen jami'an 'yan sanda ta musamman da ke yaƙi da muggan laifuka ta 'yan SAS. Gwamnan ya ce sun lura zanga-zangar ta ɗauki sabon salo ta yadda ɓata gari ke aukawa waɗanda ba su ji ba ba su gani ba. Gwamna Lalong ya ce hatsaniyar da ta tashi a titin Ahmadu Bello Bello da ke Jos a ranar Talatan nan ta kuma fantsama zuwa garin Bukur har ta yi sanadin rasa rayukan mutane uku game da ƙone motoci, lalatawa da satar dukiya da ƙone wurin ibada a hanyar Gero da ke yankin Bukur a ƙaramar hukumar Jos ta Kudu. Kwamishinan yaɗa labarai da sadarwa a jihar Plateau Mr. Dan Manjan ya mun ƙarin haske. Dalili babba babba shine domin kone-kone da rayukan mutane da suka salwanta a irin hargitsin da mutane suke yi wanda ba mu ji dadin shi ba a jihar Plateau nan. To amma a nan jihar Plateau an samu rasa rai ne dalilin wannan zanga-zanga? An samu rasa rai mutane guda uku. To amma yanzu wani hali ake ciki? An tura jami'an tsaro a wannan wurare kuma an bukaci shugabannin sauran kananan hukumomin su tura jami'an tsaro eh, 'yan sanda domin su kare waɗannan gurare. A cikin jawabin nan shi gwamna ya yi batun cewa mutane su ƙaurace ma wuraren kasuwancinsu. Banda mutane masu aiki asibiti, masu kashe gobara da sojoji, wato ba a so a ga kowa duk da wanda suke da shaguna ba a so a ga kowa a waje domin idan aka gan shi ba za a hukunta shi daidai yadda doka ta tanada. Shugaban karamar hukumar Jas ta Arewa, Honorable Shehu Bala Usman ya buƙaci jama'a da su ɗora kan zaman lafiyan da aka samu a Jos. ana cikin haka kin ga dai sai aka samu bata gari wanda suka shigo wato suka yi amfani da wannan mutane abin da ke gani a jihar plateau wato a nan jos ta arewa shine lallai sakamakon wanda suka mutane da suka shiga ciki wanda su ba niyyar su su bi kadin wannan abubuwa ba a niyyar su shine su tada hayaniya a particularly a nan Jos North wanda an samu zaman lafiya babu wani matsala to tunanin su shine lallai a haddasa wani abu da zai zama cewa an samu sa wato sabanin haka. abin da ya faru kenan kuma lallai kam an dan rasa dukiya domin an yi kone-konen motoci da rikin su daga bisani kuma tsamiyan tsaro sun zo mun tura su sun zo sun dakatar da wannan abu still na sun yi amfani da wannan dama da wa mutane cewa mu yi hakuri dai haƙƙin mutane a yanzu shine a jawo yara hankali kuma a gaya wa mutane cewa wato abi abu a lumana tun da yake already an riga an establish din abin da ake nema kuma gwamnati ta yi amanna cewa za ta duba to lallai mutane su yi hakuri su ga abin da gwamnati za ta yi akai a halin da ake ciki dai gwamnatin jihar ta Plateau ta rantsar da kwamitin da zai binciko koken cin zarafi da jama'a jami'an 'yan sanda suka yi wa al'umma. Kwamitin zai kuma duba ƙorafe-ƙorafen ya kuma ba da shawarwari zai kuma kammala aikin ne cikin watanni shida. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.